أحدهما أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد كما في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله أي من من سراء وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي من ضراء وكقوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون أي بالسراء والضراء كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال تعالى إن تمسسكم حسنة تسعهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها فالحسنات والسيئات يراد بها المسار مسار مسار والمدار ويراد بها الطاعات والمعاصي والجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور والذنوب تنكس الإيمان فإذا تاب العبد أحبه الله وكاد يرتفع درج ترتفع درجته بالتوبة قال بعض السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة فمن قضي له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير إن العبد ليعمل, ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها ويعمل الحسنة ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستر الله ويتوب إليه منها وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال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 barkanmu da wannan yammaci na ranar talata a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura jihar katsina a wannan yini na uku hudu ne ko uku ne ko na uku ga watan jumadal ula hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin wanda kuma shi ya yi daidai da 28 ga watan hudu miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad wanda ya bar duniya hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana 728 wannan kuma shine darasinmu na talatin da biyar a jerin gwanan majalisai na wannan masallaci mai albarka wannan ne majalisi na saba'in da tara mun tsaya inda ibnu taymiya yake cewa fa amma man la yasbiru ala balai wa la yashkuru ala ar fa fala yalzamu an yakuna al khayran lahu ya kawo mana ayoyi da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke nuna idan wani abu ya samu bawa na bala'i na musiba na tashin hankali ya yi haƙuri ya amince ya sadu da ya miƙa wuya ga Allah ubangiji zai ainihin musanya masa da mafi alkhairi da abin da ya same shi ko ya rasa ya kawo mana hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra shakara fa kana lahu wa in asabathu ad-darra sabara fa kana lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace abun mamaki ga al'amarin mumini shi mumini al'amarinsa gaba ɗaya alkhairi ne idan wani abu mai daɗi mai faranta rai ne ya same shi sai yayi godiya ga Allah wannan sai ya zama masa daɗin alkhairi idan kuma wani abu ne na bacin rai na tashin hankali na musiba ya same shi sai ya yi haƙuri ya dangana ya mai da al'amarinsa ga Allah wannan ma sai ya zame masa alkhairi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani wanda zai samu irin wannan sai mumini to shine ibnu taymiya ya kara da cewa fa amma man la yasbiru ala bala amma wanda baya iya dangana da haƙuri lokacin da wani bala'i ya same shi wala yashkuru ala raha baya godiya lokacin da wata ni'ima ta same shi fala yalzamu an yakuna alqada'u khairan lahu to wannan baya zama tilas ya zan abin da ya faru gare shi ya zama masa alkhairi mutumin da ya samu ni'ima amma bai gode wa Allah ba wannan ni'imar ba dole ne ta zama masa alkhairi ba haka nan mutumin da ya samu wato wani bala'i ya same shi wani wata musiba ta auka masa bai yi hakuri ya jure ba to shi ma wannan abin da ya faru gare shi ba lalle ne ya zamo masa alkhairi ba to shine sai ya ce wali haza ujiba ba ujibu ba wali haza ujiba man aurada haza ala ma yuqda ala almu'min min alma'asi bi jawabain wasu malamai suka yi maganar to idan wani abu ya faru ga mumini abinda aka hukunta wa mumini na saban Allah ya zamana mumini ya saba Allah to shi wannan abin da aka hukunta masa shi ma zai zama alkhairi gare shi shi ne malamai suka ba da ansa biyu a nan. ansa ta farko أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد ma ما فعله العبد maganar da ake yi a nan ita ce magana akan abin da ya samu bawa ba abin da bawa ya aikata ya tsoruta da kansa ba abin wato abu na ni'ima na lafiya na dukiya na 'ya'ya na wadata da ubangiji zai ba wa mutum ko kuma abu na musiba na bala'i da zai auka wa mutum na rashin lafiya na mace-mace na ainihin asarar dukiya waɗannan su ake magana idan mutum ya yi godiya kan abin da ya same shi na ni'ima ya zama alkhairi gare shi idan ainihin ya yi haƙuri a kan abin da ya same shi na bala'i da tashin hankali wannan ma zai zama masa alkhairi amma ba ana magana akan saban Allah bane mutum ya saba wa Allah wannan wani abu ne da shi ya tsoruta ya aikata da kansa waccan kuma abin da ake magana a kansa wani abu ne da ya auko masa daga Allah wanda ba shi da hannu a ciki to kaga a nan ashe bangarorin maganganun biyu sun sha bamban ba bangare ɗaya bane wannan ita ce ansa ta farko da malamai suka bayar dangane da abin da zai faru ga mutum na hukuncin Allah wanda kuma yake saban Allah ne cewa anna hada innama yatanawalu ma asaba al-abd la ma fa'alahu al-abd la ma fa'alahu al-abd maganar ana yin ta ne ga abin da ya ya samu mutum ba ga abin da shi mutum ya aikata ba kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka na jin daɗi na ni'ima na kwanciyar hankali wadata dukiya mulki duk wani abin da za ka ji daɗinsa a rayuwa to wannan ka sani baiwa ce ni'ima ce daga Allah wa ma asabaka min sayyi'atin abinda kuma zai same ka na musiba na bala'i da tashin hankali abinda zai same ka na rashin lafiya ko talauci ko rasa wani naka ko ma menene wanda zai bakanta maka rai famin nafsika wannan abu ya samo sababi ne daga kanka wato ubangiji yana gaya mana cewa duk abin da ya same mu na ni'ima wannan tsantsar falalarsa ce tsantsar falalarsa ce ta sa ubangiji ya ba mu wannan ni'ima amma idan muka ga wani abu ya sauka gare mu mara daɗi to babu shakka akwai wani laifi da muka yi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum Allah ya ce abinda duk ya same ku na musiba to saboda abinda hannayenku ne suka tsuburuta wato saboda abinda kuka aikata ne a rayuwarku na laifi Allah yana cewa awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum yayin da wata musiba ta same ku kuka rika cewa daga ina wannan musibar kuma menene dalilin faruwar wannan bala'in Allah ce qul huwa min indi anfusikum wannan wani abu ne wanda daga ku ya samo asali ma'ana ku kuka jawo wa kawukanku fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim Allah ce ka sani Allah madaukakin sarki yana nufin ya samar ya samar musu da wata musiba saboda wani sashi na zunubinsu to shi yasa Allah ya ce wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika as-sayyi'a ana ana nufin ad-darra kamar yadda al-hasana ana nufin as-sarra saboda aka al-hasanatu da as-sayyi'atu a wannan aya wa ma asma asabaka min hasanatin da kuma wa ma asabaka min sayyi'atin waɗannan kalmomi suna nufin as-sarra'u wad-darra'u ba suna nufin aikin lada ba da kuma aikin laifi ba wannan ake nufi ba ma asabaka min hasanatin ay min sarra wa ma asabaka min sayyi'atin ay min darra Allah yana cewa wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ati la'allahum yarji'un mun jarrabi bani isra'ila bil hasanati al hasanati anan ana nufin an ni'am ni'imomi falala ta ubangiji da ya saukar musu daban-daban was sayyi'ati da kuma musibu da bala'ai da azaba iri-iri saboda haka nan ma alhasanatu wasayyi'atu ba ana nufin at-ta'atu wal ma'asi ana nufin alhasanatu an-ni'amu wal fada'ilu wasayyi'atu kuma ana nufin al-masa'ib abinda ubangiji ya saukarwa banu isra'ila na daɗi da ni'ima wannan jarraba ubangiji ya soya musu haka nan abin da ya saukar musu na bala'i da azaba da tashin hankali wannan ma jarraba ce ya so ya musu la'allahum yarji'una wala Allah ko sa koma ga Allah shine malam ya fassara maka alhasanati wa sayyiati a wannan aya da cewa abin da ake nufi as-sarra'i wad ba ana nufin ayyukan lada da ayyukan laifi ba wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wal khairi fitna muna jarraba ku da sharri muna jarraba ku da alkhairi sharri anan ana nufin al-musiba alkhairi kuma ana nufin ni'ima alkhairi ubangiji yana jarrabar bayansa don ainihin gwada imaninsu idan suka samu ni'ima za su gode wa Allah idan wata musiba ta same su za su yi haƙuri su dangana su mai da al'amarinsu ga Allah wannan duk jarraba ce shi yasa ubangiji yake fitna ma'ana ibtila haka nan da Allah ya yake cewa in tamsaskum hasanatun tasu'ukum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha in tamsaskum hasanatun idan wani abu mai kyau wato na ni'ima na nasara ya same ku ku sahabbai tasu'ukum wannan yana baƙanta wa munafikai rai wa in tusibkum sayyi'atun ay musibatun idan musiba kuma ta same ku yafrahu biha sai su rika farin ciki da wannan musibar kaga anan ma alhasanatu was ana nufin anni'matu والمصيبة فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار الحسنات akan nufi ababen faranta rai da wannan kalma as-sayyi'atu akan nufi ababen bakanta rai ababen musiba da wannan kalma don haka wannan kalma ta alhasana da as-sayyi'a a alqur'ani takan zo da wannan ma'ana takan zo kuma da ma'anar at-ta'atu wal ma'asi wani gurin hasana takan zo bi ma'anar ta'a as ta zo kuma bi ma'ana al-ma'siya man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza alladhina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun Allah madaukakin sarki yace man ja'a bil hasanati kaga al hasanatu anan ana nufin aiki na kwarai ba ana nufin ni'ima ba shi yasa aka ce man ja'a ba ma asaba ba kaga a can asaba aka yi ta amfani da ita ma asabaka min hasana kaga wannan samun ka yayi waccan kuma wannan kuma man ja'a ma'ana kai kai abu wanda ya zo da kyakkyawan aiki falahu khairun minha kaga alhasana anan ana nufin at-ta'a shi yasa aka ce man ja'a aka jingina zuwa da wannan da'a din zuwa ga shi gare ka kai zuwa ga bawa Allah ce man ja'a bis sayyi'ati wanda kuma yazo da mummunan aiki na zunubi fala yujzal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun ba a sakan kawa waɗanda suka zo da mummunan aiki face da abin da suka kasance suna aikatawa kamar yadda ubangiji yace man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujzal ladina wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa bimithliha wa hum la yuzlamun ubangiji yace duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki kaga nan ma ubangiji ta yi amfani da kalmar ja'a man ja'a bil hasanati kaga anan ana nufin at wa man ja'a bis sayyi'ati ana nufin al-ma'siyah saboda haka al-hasanatu was sayyi'atu a al suka zo da ma'anar al-masa'ibu an-ni'amu wal masa'ibu ko al-masarru wal madarru haka nan suka zo a al da bi ma'anar at abin nan abba'at ko al-ma'asi fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat daga sayyi'at anan ana nufin az wal ma'asi hasanat kuma ana nufin al-a'mal as-salihah to shine malam yace sun sun da ansa da cewa abinda ake magana a kansa wanda ubangiji zai sanya duk abin da ya faru ga bawa hukuncin ya faru gare shi ubangiji zai sanya shi ya zama alkhairi yace ana maganar ni'ima ce da ubangiji zai bawa bawansa ko kuma musiba ce da za ta saukar masa ba ana nufin aikin sako ba wal jawabu tsani amsa ta biyu da malamai suka bayar anna hadha fi haqqil mu'min as-sabbar shakur wannan rikidewar wato ayyuka su zama alkhairi ko musiba ko ni'ima ta zama alkhairi yace wannan ana nufin aikin mumini wanda yake mai yawan hakuri mai yawan mai da al'amura ga Allah والذنوب تنقص الإيمان والذنوب zunubai kuma na rage imani kaga ba wannan ake ashe kenan ana maganar ajaban li amril ana nufin al mu'mini sabur al mu'mini shakur saboda haka mumini mai saban Allah cikin wannan saban Allah ɗin ba zai taɓa samun alkhairi ta ƙarƙashinsa ba fa idza taba al abdu ahabbahu Allah duk sanda bawa ya saba wa Allah sannan ya tuba ya koma ga Allah to Allah zai so shi wa qad tartafi'u darajatuhu bit-tauba yana iya tuba matsayinsa ya ƙara ɗaukaka a gurin Allah wanda yana nuna maka faɗaɗɗiyar rahama ta Ubangiji yalwatacciyar rahamarsa wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmar Ubangiji ta yalwaci komai bawansa ya saba masa ya yi masa laifi sannan wannan bawa ya tuba ya koma ga Allah ya nuna nadamarsa da bakin cikinsa kan abin da ya aiwatar na saban Allah ubangiji ya karɓi wannan bawa nashi hannu biyu har ma ya so shi sakamakon wannan tubar har ma ya ɗaukaka matsayinsa da darajarsa babu shakka wannan rahama ce ta ubangiji in ba ubangiji ba babu wanda yake da wannan gwaggwaban rahama din shi yasa yace qala ba'd salaf wani daga cikin magabata yana cewa kana dawudu ba'da taubati khairan minhu qabla al-khati'ati annabi daud alayhi salam bayan ya tuba sai ya kasance ya fi alkhairi sama da yadda yake kafin ma ya laifin kafin yayi laifin da ubangiji ya kama shi da shi a ƙarshe ubangiji ya ce fagafarna lahu zalika wa inna lahu inda la zulfa wa husna ma'ab sai muka gafarta masa kaga wannan gafara kenan koriya akan gafarar da ubangiji ya yi masa kuma sai ya ce wa inna lahu inda la zulfa yana da ƙarin kusanci kuma zuwa gare mu wa husna ma'ab kuma yana da makoma mai kyau yana da makoma mai daɗi bayan gafara kuma sai ya samu ƙarin wasu abubuwa guda biyu alqurbu ila Allah subhanahu wata'ala wanda wannan daraja ce babba sannan kuma husnul munqalabi wa tibul ma'ab kyakkyawar makoma kuma ubangiji ya masa alkawari da ita kaga sai ya kasance huwa ba'da taubati khairun minhu qabla al-khati'ati sai ya zama ya fi samun alkhairi bayan ya tuba sama da yadda yake kafin ya yi kuskuren ubangiji shi ke da wannan gwaggwabar rahama din shi yasa wasu daga cikin malamai suka dage a kan cewa bawa idan ya saba wa Allah ya fahimci ya saba wa Allah ya saduda ya tuba tuba ta gaskiya taubatan nasuha da ubangiji ya ce mulai ya yi wa amanu tubu ila Allah taubatan nasuha Ya yi wannan tuba din tubar da take ta gaskiya nasuhan ay khalisatan sadiqatan tubar da take mai ikhlasi wacce yayi ta da gaske ba da gangan ba ba da yaudara ba tuban da ya hada sharuɗan da ake bukata ga duk wanda zai tuba ya zo da su sharaɗi na farko ya kasance ya bar wannan laifin da yake yi gaba ɗaya kada ya ce ya tuba amma yana cikin wannan laifi dubu dubu kuma bai bari ba al-iqla'u anil zambi wannan shine sharadi na farko sharadi na biyu shine yayi wato yayi nadama akan abin da ya riga ya gabata ya nuna wato bakin cikinsa da damuwarsa akan laifin da yayi sharadi na uku al-azmu ala an la ya'uda fil mustaqbal yayi niyya kwakwaran niyya a zuciyarsa niyya ta gaskiya akan cewa ba zai sake ba sannan idan abin ya haɗu da haƙƙin wani bawa ya mayar da wannan haƙƙi zuwa ga shi idan ya ci zarafinsa ne ya ci mutuncinsa ya je ya neme shi afuwa waɗannan sharuɗa idan suka kankama suka kammala suka samu tare da tuban bawa to wannan bawa ya shiga cikin sahun waɗanda Allah yake son su inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhiri ubangiji yana son masu tuba don haka ubangiji zai karbe shi hannu bibiyu har ya sanya shi cikin sahun masoyansa waɗanda yake so kaga wannan ubangiji shi yake wannan to wasu suka ce idan bawa ya irin wannan tuban yayin da ya laifi to babu shakka zai samu wani matsayi sama da ma matsayin da yake kansa kafin ma ya yi laifin suka ce domin na farko Allah ya nuna cewa tuban bawa na haifar masa da soyayya ta ubangiji gare shi soyayya ta musamman soyayya da ba zai same ta ba sai idan ya yi wannan tuba din inna Allah yuhibbu tawabina. sannan kuma suka ce saboda mutumin da ya yi zunubi wannan zunubin da ya yi zai haifar masa da tsoron Allah a zuciyarsa da ƙanƙantar da kai da ainihin at-tadarru ila Allah kaskantar da kai bai baina yadai Allah da saru bai baina yadai Allah ya nuna shi ba kowan kowa bane Walbuka wa ala dhanbihi ya rika kuka a kan laifin da ya yi, ya rika nadama da dana sani a kan abin da ya gabata na laifi ya zama cikin wani yanayi da wani hali wanda a da kafin ya yi wannan laifin ya tuba babu wannan halin tare da shi ya kasance ko yaushe ka gan shi za ka ga alamun damuwa akan abin da ya a baya za ka gan shi ko da yaushe yana nadama akan abin da ya gabatar yana ganin cewa ya bata wa kansa rayuwarsa ya lalata wa kansa lokutansa masu tsada da ubangiji ya bashi to anan kaga ya samu wani yanayi a zuciyarsa yanayin da zai amfane shi a duniya da lahira a irin wannan matsayi sai ya kasance ya samu ɗaukaka ɗaukakar da bai same ta ba kafin laifin kafin ya yi wannan laifin ya tuba bai samu wannan ɗaukakar ba bayan ya yi laifin kuma wannan laifin da ya yi ya haifar masa irin wannan tsoron Allah ɗin ya haifar masa irin wannan azzullu wa kisaru wato nuna kaskancinsa da shi ba kowa kowa bane a gaban Allah ba domin laifin nan da ya yi ba da hakan ba su faru ba suka ce kaga ashe kenan duk sanda bawa yayi laifi ya tuba to yakan iya ya samu matsayi ma fiye da yadda yake kafin lokacin kafin yayi kafin yayi wannan din suka ce ga annabi Dawud alaihi salam abinda Allah ya gaya masa fa ghafarna lahu zalika sai ya ce wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab ubangiji ya hada masa wannan matsayi guda biyu bayan da ya kasance wato bayan ya karbi tubansa ya gafarta masa to shine mala yake cewa faman qudiya lahu bitawbati wanda duk aka hukunta masa ya tuba kam kana kama qala sa'id ibn jubair to wannan mutum zai kasance ko ya kasance kamar yadda sa'id ibn jubair daya daga cikin almajiran abdullahi dan mas'ud a abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yake cewa innal abda la ya'malu alhasanata fayadkhulu biha an-nar lalle bawa zai iya aikin lada zai iya aikin da'a kuma wannan aikin ya shigar da shi wuta wa innal abda la ya'malu sayyi'ata fayadkhulu biha aljanna kuma lalle bawa zai iya yin aikin zunubi aikin saban Allah kuma wannan aikin ya shigar da shi aljanna yace wa zalika annahu ya'malu alhasanata abinda zai jawo haka shine yayin da ya aikata aikin lada din fatakunu nusba ainihi sai ya rika gano aikinsa a gaban idansa wa yu'jabu biha sai a jefa mata girman kai jiji da kai cewa ai ba mu muka yi kaza ba a zo ana mana magana ir kaza masallacin ba mu ne muka gina shi ba Azo zo kana mana maganar mu taimaka to wani taimako za mu yi kuma mun gina muku masallaci mun ba ku mota me kuma kuke so muku to ya rika ya rika jiji da wannan jiji da kai da wannan aikin da yayi kaga wannan zai jawo ubangiji ya rusa aikin kuma a kama shi da laifin riya kuma ubangiji ya jefa shi wuta a dalilin wannan kaga aikin da'a yayi amma karshe kuma aikin da'a ya fizge shi zuwa ga shiga jahannama Allah ya shi yace wa ya'malu sayyi'a zai iya kuma yin aikin laifi fatakunu nusba ainihi sai ya rika gano sa kullum a sa. kullum ya kwanta bacci sai ya kasa ya rika tunano laifin da yayi fa yastaghfirullah ya ta neman gafarar Allah wa yatubu ilaihi minha ya tuba zuwa ga Allah ya watsar da wannan laifin kaga ya samu khatima mai kyau watakila ba dan wannan laifin ba da ba ruwan shi da istighfari ba ruwan shi da neman Allah ya fi mishi ba ruwan shi da jin damuwa akan abin da ya wakana na laifi sakamakon laifin da ya fada ciki sai duk waɗannan sai waɗannan abubuwa duk suka samu a zuciyarsa ya rika jin damuwa ya rika nadama ya rika dana sani ya rika jin shi ba kowan kowa ba a gaban Allah ya rika jin cewa lalle ya saba wa Allah kuma lalle kafin ubangiji mai tsanani ne idan ubangiji bai masa rango mai yafe masa ba ya rika jin wannan a ransa sai ya tuba ya koma ga Allah kaga sako ya fara yi kuma saban nan ya zama masa dalilin samuwar waɗannan abubuwa a zuciyarsa waɗanda kuma suka jawo Allah madaukakin sarki ya saka ka masa da gidan aljanna wa qad thabata fi sahihi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin sa'ad ibn sa'ad annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al a'malu bi khawatim al a'malu bil khawatim wato ayyuka sakamakon ayyuka na da alaka da abin da mutum ya cika shi rayuwarsa da shi idan ya cika shi rayuwarsa da kyawawan ayyuka shi kenan ko da kuwa a farkon rayuwarsa ya yi abubuwan da suke laifi to ƙarshen rayuwarsa idan ya kyautata ubangiji sai ya kyautata masa sakamako idan kuwa da zai yi ayyuka na kwarai a farkon rayuwarsa daga karshe kuma ya lalace ya shiga ayyuka marasa kyau ubangiji sai ya haɗa shi da sakamako mara kyau kaga al'amalu bil khawatim saboda ka bawa idan ya saba Allah ya tuba ubangiji na ya yafe masa ubangiji na ɗaukaka darajarsa musamman idan ya kasance tuban nan nashi da yayi tuba ne na gaskiya ba tuban muzuru ba tuba ne na ba zai koma ba har abada ba daidai bane kuma mutum ya ce ah to tunda haka zunubi yake yi bara in yi zunubi ce to a tunda zunubin nan an ce in kai shi kakan iya ɗaukaka yakan iya ɗaukaka darajar ka me zai hana in gwada tunda ni ban taba yi wani babban laifi da zan ce wannan ko ba daidai bane kamar a baka labarin cewa magani kaza yana taimakawa ga waɗanda suka sha dafi suka sha guba sai ka ce a ah, to me zai hana in fara shan in sha guban nan tun daga magani wannan wannan ba daidai bane ka ka sha guba saboda akwai an gaya maka maganinta saboda ka iya shan guban maganin ya yake amfani a kanka wannan ubangiji duk yana iya yin wannan saboda haka mutum ya iya yin laifin ubangiji kuma bai hore masa hanyar tuba din ba ya je ya mutu akan laifi shine mala ya ci gaba da cewa wal mu'minu idza fa'ala sayyi'atan wal mu'minu idza fa'ala sayyi'atan fa inna uqubataha tandafi'u anhu bi ashrati asbab أن يتوب فيتوب الله عليه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو يستغفر فيغفر له أو يعمل حسنات تمحوها المؤمنون ويستغفروا له حيا وميتا أو يهدوا له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والضبطة فيكفر بها عنه أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه أو يرحمه أرحم الراحمين فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه كما قال تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنما هي أعمالكم أخشيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ما لن يتقبل سوى والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفئ عنه بعشرة أسباب مؤمن إذا أي الليل to wasu dalilai guda goma sukan iya raba shi da mummunan sakamako na wannan aikin laifi wannan shi yasa aqidar ahli sunna ba a cewa wani dan wuta ne matukar mumini ne ba a nuna shi a ce wani dan wuta ne kamar yadda ba za ka nuna wani ba wanda ba Allah ne ya yi masa wannan shaidar ba ka ce dan aljanna ne mutum zai iya aikin laifi ya mutu ma yana aikin laifi din kuma ya kasance ba dan wuta din ba wannan na iya faruwa shine ibnu taymiya yake cewa abubuwa guda goma sukan iya taimakawa a fasa yi wa mai laifi hukuma ya yi laifi amma sai a fasa yi masa hukuma saboda waɗannan abubuwa guda goma an ya tuba fa ya tubu Allahu alai zai yi ya tuba ubangiji ya karɓi tubansa yanzu muka gan maganar tuba tuba ka nemi ubangiji ya share maka laifin gaba da shi ake kira tuba a ce ta ba ai raja'a ila Allah wa talaba minhu mahwa zunubi ka koma zuwa ga Allah ka roki Allah ya share maka atara zunubika abinda wannan zunubin zai haifar maka ranar gobe kiyama na hushin Allah da ukubarsa ubangiji ya shaye maka wannan abinda wannan zunubi zai shawo maka na ubangiji ya kika ubangiji ya yi maka wannan ya sokan wannan ita ce tuba ita ce idan mutum yayi ubangiji na canza masa abin da ya yi laifi zuwa lada ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima waɗannan sune ne ubangiji yake canza musu ayyukansu marasa kyau su zama masu kyau kuma ubangiji mai gafara ne ya kasance mai gafara ne mai jin kai don haka ta bawa yana laifi ka san shi mai laifi ne amma kuma ya tuba baka san ya tuba ba kaga ka je kana cewa wane ya mutu yana laifi kaza dan haka dan wuta ne kaga anan ka shiga haƙƙinsa kuma Allah ba zai kyale ka ba dan ya tuba ubangiji ya karbi tubansa kai baka sani ba au wannan na ɗaya kenan fa inna ta'iba min adh-dhanbi kaman la dhanba wanda duk zai tuba ya nemi Allah ya yafe masa ya kankare masa zunubin to wannan kamar ba shi da zunubi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 har kafirci idan mutum yana yi in yace ya tuba yau ya daina ubangiji zai share masa wannan inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to har shirka idan mutum ya tuba ubangiji zai yayi masa shi yasa ce inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an malamai suka ce anan ba ta hanyar istighfari kawai ba ta hanyar tuba ce ma'anar saliman taba ga wanda ya tuba zuwa ga Allah malam yace ya yastaghfira fa yughfaru wani shi shine abu na biyu ko ya nemi gafara a gafarta masa menene neman gafara talabul masfira wa huwa talabu satri mutum ya nemi ubangiji ya sitirta masa zunubinsa akwai bambanci tsakanin tuba da gafar da neman gafara neman gafara kamar min jinsu du'a kamar addu'a ce kamar addu'a ne bawa yake yi ubangiji ka suturta min laifuka na da bambanci da kai laifi ka ce ubangiji na tuba na daina ba zan kara ba mutum na iya yin tuba bai yi addu'a bai yi istighfari ba mutum na iya istighfari bai yi tuba ba duk da cewa ubangiji yana buƙatar bawa ya zan yana yin su gaba ɗaya. ana buƙatar ka zama mai istighfari mai tuba ka gabatar da istighfari sannan tuba domin istighfari wani abu ne da kake roko daga ubangijin kai yayi maka na sitirce maka zunubanka tuba kuma wani laifi ne wanda ka san kayi shi gashi nan babba kana nufin ubangiji ya yafe maka ya kankare maka zunubanka shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki ya hada su guri guda ayoyi da dama wa anistaghfiru rabbakum ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويا قوم استغفروا ربكم ما قال النبي هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ده مجانا النبي صالح ولقد آه، وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه kaga sai ubangiji ya rika hada istaghfiruhu thumma tubu ilai ku nemi gafararsa sannan ku tuba zuwa gare shi wa an istaghfiru rabbakum annabi shu'aib alaihi salam wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilai inna rabbi ghafur inna rabbi ghafur wa inna inna rabbi rahimun wadud ku nemi gafarar ku thumma tubu ilai ويا قوم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم بدراره النبي صالح عليه السلام haka Allah madaukakin sarki ya rika hada waɗannan abubuwa guda biyu istighfari da tuba astaghfiru rabbakum thumma tubu ilai. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga a addu'o'in sa yana hada su rabbi ghfirli wa tub alayya rabbi wa tub alayya haka neman gafara addu'a ce min jinsu du'a da bawa yake yi saboda haka qad yatubu al-abdu wala ya duru bawa zai iya cewa ya tuba amma bai nemi gafara ba kamar ya du'u wala ya tubu zai iya neman gafara ba tare da ya tuba ba haka zaka iya samun mutum yana laifi dumu dumu kuma yana cewa rabbi astaghfir astaghfirullah astaghfirullah yana cikin laifin wani ma kafin yayi laifin zai istighfar astaghfirullah sai kuma yayi laifi ya tabbata cikin sahihaini hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu ta'ala alaihi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ruwaya daga ubangiji subhanahu wa ta'ala hadithul qudsi Allah madaukakin sarki yana cewa aznaba abdun dambal faqala allahumma ighfir li dhanbi فقال allah الله wa ta'ala. أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب ذنبا فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تعالى أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي منذ صلى الله عليه وسلم ينا رواية دقى أبنجي رب العزة ينا شوى باوى يا يذنبي saboda haka ya ɗaga hannu ya ce ya ubangiji ka gafarta mun zunubi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce aznaba abdi zanban bawa na yayi wani zunubi wa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidh ya kuma san cewa yana da wani ubangiji wanda yake gafarta zunubi ko yake kama mutum akan zunubin sa sannan wannan bawa ya sake yin zunubi ya ce ai rabbi firli ya ubangiji ka gafarta min ighfirli zambi ka gafarta min zunubi na Allah tabaraka wa ta'ala ya ce abdi aznaba zamban wa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidh-dhanb bawa na yayi zunubi ya kuma san cewa yana da wani ubangiji wanda yake yafe zunubi kuma yake kama mutum akan zunubinsa sannan wannan bawa ya sake yin zunubi ya ce rabbi ighfir dhanbi ya ubangiji ka gafarta min zunubi na Allah madaukakin sarki ya sake cewa aznaba abdi dhanban wa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanb bawa na yayi zunubi kuma ya san cewa yana da ubangiji wanda yake yafe zunubi kuma yake kama mutum akan laifinsa qad ghafartu li abdi na gafarta wa bawa na kaga anan neman gafara ya sha bamban da da tuba yana yin laifi yana neman gafara ubangiji ya gafarta masa a dalilin wannan laifi da shi yasa ya tabbata cikin wani hadisi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ba labarin mutumin da za a zo da shi ranar gobe kiyama yana da wasu manya-manyan laifuka yana da wasu kanana ubangiji ya matso da shi kusa ya rika tambaya shi ɗaya bayan ɗaya a'alimta zamba kaza wa kaza a'alimta zamba kaza wa kaza ka san zunubi kaza da kaza da kai sai a rika lissafa masa kanana shi manyan yake tunanin a jawo masa su in har aka fara lissafo manyan to ya san ba zai kai labari sai ubangiji ya rika lissafo masa kananan kananan kananan kayi kaza kayi kaza kayi kaza a gama masa lissafin kananan sai a ce an gafarta masa sai ya rude ya ce ya ubangiji akwai wasu kuma ina wato ba a tambayi manyan ba to kaga wannan ita ce gafara a sitirce manya-manya ko a sitirce laifin mutum a ɓoye masa laifinsa a rufa masa asiri wannan ce ake kira wato neman gafara to shine malam yace aw yastaghfira fa yughfaru lahu ko ya nemi gafara ubangiji ya gafarta masa ashe dan mutum ya aikata sayyi'a ya aikata ma'asiya ya aikata zunubi ba za ka iya cewa yanke wannan mutum dan wuta bane dan baka sani ba ko ya shiga karkashin waɗanda ubangiji zai gafarta masa baka sani ba na uku wato sababi na uku wanda a dalilinsa ubangiji na iya yafe wa mutum ya fasa yi masa ukuba bayan yayi laifi aw ya amala hasanatin tamhuha ko ya aikata ayyuka na kwarai wanda za su share wannan laifin da yi kamar yadda Allah ya ce aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati zalika dhikra lidh-dhakirin ka tsayar da sallah tarafayn nahar wato gefar rana hudo wata da kuma faduwarta wa zulafan min al-layli da da cikin dare innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at lalle ayyukan kwarai suna tafiyar da ayyukan da suke sayyi'ati ba ba masu kyau ba ma'ana at-ta'atu tuzhibna al-ma'asi aikin ɗa'a na kawar da aikin laifi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gaya wa mu'az ibn jabal yana masa wasiya ce ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata ka ji tsoron Allah a duk inda kake sannan ka bibi aikin sako da mai kyau sai ya shafe maka mummunan aiki ba zaune gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam sai ga wani mutum ya zo shi ya rasulullah qabbaltu imra'atan na tumbanci wata mace min ghaimin duni an amsaha amma ban yi zina da ita ba sai sayyidina Umar ya kalle shi Ya yace ustur nafsaka faqad sataraka Allah ka sitirta wa kanka ubangiji ya maka sitira. kana so ka bankaɗa wa kanka sutura ka tona wa kanka asiri mutumin ne ya sake duba manzo Allah manzo Allah dai bai ce komai ba shine ce can mutumin nan ya juya ya tafi sai manzo Allah ce a kirawo shi aka kirawo shi sai ya ce da shi innal hasanat aqimis salata farafai an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace asahidta salata ma'ana da kai muka yi sallah wato sallar da muka yi tare da kai muka yi ce na'am ya rasulullah manzo Allah ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at wannan mutum ya ce ya rasulullah ali khassa wannan falalan ni kadai kaga dan adam san kansa <laughs> falalan nan ni kadai manzo Allah ce ballin nasi kaffa falla ce ta kowa da kowa wannan zai nuna maka annabi sallallahu alaihi wa sallama rasulur rahma da Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ka suranta ka duba ka gani da a ce wani ne zai zo irin wannan majalisi ya ce ya shek qabbaltum ra'atan ya faɗi wannan magana anan ya ce ya malam ni fa na rungumo ta fa ai ba zai rufe baki ba wani zai kai masa naushi kaga ƴan shi kaga ƴan iska dama waɗannan ko ake nema ƴan iska duk kullala ta gari dan wala Allah ko irin maganar su sayyidina Umar ba zai samu ba kaga sayyidina Umar da zafin sa Allah sai ce ustur nafsaka faqad sataraka Allah ka sitirta kanka ubangiji ya maka sitira to nan zaka gane cewa annabi annabin rahmani. ba annabi ne da yake sawa mutane su rika jin cewa kawai su yan wuta ne ka san akwai waɗanda in suna magana ko suna wa'azi kana sauraron su kawai ba za ka ji kawai kai dan wuta ne ba da za ka ji cewa za ka kai labari sayyidina ali yana cewa al-faqihu man la yu'isa an-nas min rawhillah wa la yu'minuhum min makrih ce wanda yake malami na kirki malami na kwarai shine malamin da ba zai sa mutane su ɗebe kauna daga rahmar Allah ba ba kuma zai sa su amince daga kamun ubangiji ba wato zai zama tsaka tsakiya ya ciza ya hura idan ya tsoratar kuma sai ya yi bushara ya gaya musu abin da yake na tarhib sai kuma ya gaya musu na tarhib amma wani kullum wa'azinsa tashin hankali wato in yana wa'azi ba za ka taɓa gano sifofin nan na ubangiji ba ghafirin zambi wa qabilit tawbi shadidil iqabi dhit tawli ubangiji haka ya jera su A shi kullun ya tsaya gaban mutane to an shiga uku ba sauci maganar azaba ce kullun hudubobinsa daga azabar kabari sai wuta sai mala'ikun jahannama sai duhun kabari sai kullum ba ba magana aljanna da ni'imarsa ba to wannan ya sabawa ya sabawa tafarki na manzo sallallahu alaihi wasallam bal ya saba uslubin alqur'ani qur'ani hadawa ake hadawa yake inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu laghafurur a lokaci guda a gaya maka sari'ul iqab sai kuma a ce maka ghafurur rahim قابل التوب tawb الذنب وقابل التوب شديد العقاب at-tawb kuma bi a lokaci guda a hada maka sifofi mai rahama ne mai jin kai ne mai ukuba ne mai ukuba ne sannan kuma mai jin kai ne ka ji cewa kada ka ɗeba kauna daga rahamarsa kada kuma rahamarsa ta sa ka ɗauka cewa komai ka gada ma za ka yi ubangiji kana ga zai kyale ka saboda ka sa mutane tsakiya. to alhasanatu yuzhibna sayi'at mutum na iya yin laifi ta gefe guda kuma yana da ayyukan kwarai waɗanda za su gusar masa da wannan laifin da ya yi asar ɗin laifin abinda wannan laifin zai haifar masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salawatul khams wal jum'atu ila al jum'a wa ramadan ila ramadan kaffaratu kaffaratu lima bainahunna idha sunibat al kaba'ir juma'a zuwa juma'a ramadan a salloli biyar sallah zuwa sallah sallah zuwa sallah ramadan abin juma'a zuwa juma'a ramadan zuwa ramadan wajen ce mai kankare zunubai ne idan aka guji manya-manyan laifuka ubangiji na kankare ƙananan laifuka da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda zai yi azumin watan ramadan imanan yana mai gaskatawa da cewa ubangiji ne farlanta masa ba kawai al'ada ba ya ga ana yi kawai kada a ce baya azumi a'a ya yarda cewa farilla ce daga Allah wa ihtisaban kuma yana yi dan ya samu lada ba dan ya rage teba ba gofira lahu ma taqaddama min dhanbi to sai a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wannan aikin lada din na azumi sai ya kankare masa abin da ya gabata da laifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a min zunubihi ka yawma waladatu ummu wanda duk ya je ya yi haji ba tare da ya yi batsa ba ba tare da ya yi fasikanci ba ya yi saban Allah to zai dawo wato za a kankare masa zunubansa ya dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi shi yasa ibn taymiya yake cewa ba daidai bane ka dage akan cewa kananan zunubai kawai al'amalu salihah suke kankarewa a'a sukan iya kankare har manyan zunubai domin mutumin da aka ce raja'a ka yawma waladatu ummuhu idan har manya manyan laifukan suna da ai kaga lam je ka yawma waladatu ummu sai idan an kankare har manyan sannan zai iya zama ka yawma waladatu ummu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ara'aytum law anna bi babi ahdikum nahran nahran ghamran yaghtasilu fihi kull yawmin khams marrat هل كان يبقى من درنه شيء قالوا لا يا رسول الله قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما يمحو الماء الدرن منذ صلى الله عليه وسلم يجي ku bani labari da a ce a kofar ɗaya kofar gidan ɗaya daga cikinku akwai wata ƙorama mai ruwa da mutum ke shiga kullun yayi wanka sau biyar shin kuna tsammanin wani abu na datti zai yi saura a jikinsa suka ce a ya rasulullah yace to haka salloli biyar suke suna Allah yana kankare laifuffuka da su kamar yadda ruwan ne yake kankare datti annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sawmu yawmi arafa kaffaratu sanataini wa sawmu yawmi ashura kaffaratu sana wanda duk zai yi azumin arba, ubangiji zai kankare masa laifukan shekarar da suka wuce da shekara mai zuwa haka nan wanda ya azumin ashura goma ga almuharram ubangiji zai kankare masa laifin shekarar da ta gabata kaga duk waɗannan al'amalu salihah ne yukaffiru Allahu bihinna sayyi'at ayyuka na kwarai da bawa zai yi ubangiji ya kankare masa laifukansa wani zai iya cewa to a ah, idan har as-salawatul khams za su kankare min laifukana kaga bana buƙatar mai juma'a kuma za ta yi min ko ramadan ko ashura tun da dai ga as-salawatul khams su kansu suna yi min aikin da waɗannan za su yi min kaga ashe ba sai na yi waɗannan ba shine malamai suke cewa a ah, Allah cewa inna ma yataqabbalu Allahu min muttaqin ubangiji yana karɓar ayyuka ne daga masu takawa mu'tazila da khawarij suka ce man ittaqal kaba'ira babu sassauci suka ce ana karɓar aikin wanda baya kabira ne baya babban laifi mai babban laifi ko yayi da'a ba a karɓa. <coughs> wannan zafin kansu ne murji'a suka ce innama yataqabbalu Allahu al muttaqina ay mimman ittaqa shirka wal kufra wanda ya bar shirka da kafirci duk abin da ubangiji kawai zai karba wannan su ma maganar su ce ba ta da tushi ahlus sunna sune tsakakakiya innama yataqabbalu Allahu mimman ittaqahu wa taqwa Allah huwa an ta'mala bi ikhlasin wa ala sunnah takawa da ubangiji yake karbar aiki a dalilin ta shine kai aiki da ikhlasi kuma ya dace da sunna kamar yadda Allah yake cewa liyabluwakum huwal ah, khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya halicci rayuwa da mutuwa dan ya jarrabe ku wane ne daga cikin ku yafi kyakkyawan aiki al-fudail ibn iyad yace ai akhlasuhu wa aswabu wanda yafi ikhlasi wanda ya fi zama kuma sawaba ya fi zama daidai suka ce ya aba ali ma akhlasuhu wa aswadu wani aiki ne ya fi zama ya fi ikhlasi ya fi kuma zama daidai ya ce innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban wal khalis huwa ma kana lillah والصواب sawabu huwa ma على ala suka ce ya aba ali wanda aiki ne mai ikhlasi wanda aiki ne sawaba yace aiki idan ya zama akwai ikhlasi a ciki amma ba sawaba ba ba za a karba ba aikin da ya zama sawaba kuma babu ikhlasi a ciki ba za a karba ba yace aiki bai ikhlasi shine wanda aka yi dan Allah aikin da yake sawab shine wanda aka yi shi ya dace da sunna da haka ayyuka na bayi suna shan bambam. suna samun attafawut wani ya fi wani aikin wani ya fi wani gwargwadon ikhlasin da yake cikin zuciyar kowane mutum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da ammar ibn yasir ya rawaito a cikin sunan abi dawud manzo Allah yake cewa innal abda la yansarifu min salatihi wa lam tuktab lahu illa nisfuha illa thuluthuha illa rubu'uha illa khumusuha illa sudusuha illa subu'uha illa thumunuha illa usruha manzo sallallahu alaihi wasallam yace bawa zai iya gama sallah ai sallama da shi ya gama sallah amma aladan Sallar nan rabi kawai ya samu wani kuma sulusi ɗaya bisa uku ya samu wani kuma rubu'i ɗaya bisa hudu wani khumusi ɗaya bisa biyar wani sudusi ɗaya bisa shida wani ɗaya bisa bakwai wani ɗaya bisa takwas wani ɗaya bisa tara wani ɗaya bisa goma ba yake tashi to kaga me ya ja wannan tafawut tsakanin wannan da wannan al-ikhlas at-tafawut alladhi fil qalb al-tafawut al-ikhlas yadda ake samun tsere tsere wajen ikhlasi haka ayyukan bayi sukan zama sun samu fifiko a gurin Allah za ka iya samun mutane a sahu ɗaya suna abu iri ɗaya amma ma bai na huma kama bai na sama'i wal ard ga su a sahu daya kowanne yana sallah da sallar liman in ya tashi ya tashi in ya yi ruku ya ruku in ya sujada ya sujada in ya dago ya dago an gama fatiha su ce amin tare wataƙila shi ya fi shi ma ta ba amma kuma tsakankaninsu a lada kamar tsakanin sama da ƙasa wannan ya tashi da lada cikakke wancan ko ya tashi da ushuri ɗaya bisa goma me ya ja wannan bambancin ikhlasin da yake cikin zuciya da wannan ne sahabban manzo Allah suka yi fici shi yasa sayyidina abubakar abin da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da irin ɗaukaka da ya samu babu wani wanda ya samu irinta saboda girman ikhlasinsa saboda girman ikhlasin da yake cikin zuciyarsa shi yasa abubakar ibn ayyash wani malami yake cewa sai da abubakar bai tsere wa sahabbai bi kasrati salatin wala bi kasrati siyamin wala bi kasrati sadaqa ba ya fi su sallah da azumi ba ko sadaka a'a ya fi su yawan ikhlasi a zuciya kuma ya tsaya ya taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam fi waqti shidda lokacin da ba kowa ne zai iya fitowa karara ya ce ya taimaka masa ba shi yasa ya fice ya zama na babu wanda zai kamo shi wanda yasa sahabban manzo Allah suka fi kowa dan su suka taimaka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kowane lokaci tsanani dan duniyar su kadai ne musulmi su kadai ne tare da manzo Allah duk duniya shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam a yakin badar yake cewa Allahumma in tahlik hadhihi al'itaba falan tu'bad fil ardi abada ya ubangiji in ka halaka wannan jama'a da suke tare da ni to kuma a duniya ba za a bauta maka ba dan su kadai ne musulmi suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi yasa ya zama na duk abin da za ka yi na aikin da'a ba za ka kai su ba saboda sun yi shi a lokacin da ya fi kowane lokaci bukatuwa zuwa ga wannan aikin a cikin tsanani tsananin da ba za ka yi shi don ka samu wani duniya ba sai dai yarda Allah kawai za a wajen rabbi a'la sai dai kawai neman yarda Allah amma babu wani abin da za ka samu na duniya shi yasa suka haƙura da da garuruwan su suka haƙura da gina dajin su suka haƙura da kasuwancin suka haƙura da matan su wasu da ƴaƴan saboda Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla jabal uhud dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa kada ku zagi sahabbaina na rantse da wanda raina yake hannunsa in ji manzo sallallahu alaihi wasallam yace da ɗayan ku zai bayar da kwatin dutsen uhudu na zinari sadaka fi sabilillahi to ba zai kama ladan wanda zai ebi mudu ɗaya na hatsi ko gero ya bada fi sabilillahi kai ko da rabin mudu ashe duk abin da za yi ba za ka samu ikhlasin da suka samu ba shi yasa lokacin da malamai suka zo suna magana shin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a fifita kowane ɗaya a karan kansa akan sauran al'umma waɗanda ba sahabbai ba ko a'a ana fifita sahabbai ne jumlatan a dunkule a ce sahabbai su suka fi kamar da annabi ya ce khairun nasi karni yana nufin dunkule amma a ɗaiɗai ku a iya samun wani wanda ba sahabi ba ya ɗara wani sahabi wasu malaman suka dage akan cewa kowane sahabi a karan kansa ya fi kowane ɗaya cikin wannan al'umma wanda ba sahabi ba saboda matsayin da ya samu ba wani wanda zai sami shi yasa manzo Allah ya ce walau lawanna ahadakum anfaqa mithla zahabin mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadim ashe kaga ba yawan aikin bane a iya samun wani a cikin wannan al'umma ya yawaita sallah fiye da yadda wani sahabin yayi ya yawaita azumi fiye da yadda wani sahabi yayi ya waiwaita jihadin ma fiye da wanda wani sahabi yayi amma kuma zai kama sahabin ba saboda shi na sahabin ya yi shi ne a wani lokaci da ake cikin tsananin bukata kuma manzo Allah ya taimaka kai tsaye wanda duk aikin da zaka yi ba zaka samu wannan matsayin ba kuma shi yasa da aka da suka zo suna tattauna wannan matsala aka kawo matsalar tsakanin Muawiya radiyallahu ta'ala anhu wanda sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama da Umar ibn Abdul Aziz wanda ba sahabi bane cikin su wane ne za a fifita Umar ibn Abdul Aziz an san shi yadda yayi yi rayuwarsa ta zuhudu da gudun duniya ya tabbatar da adalcin da ake kwatanta shi da adalcin da sayyidina Umar ya tabbatar a doron kasa to shin tsakaninsa da Muawiya wanda shi ba a san shi da zuhudu ba kamar irin na Umar ibn Abdul Aziz waye za a fifita a fifita Umar ibn Abdul Aziz akan sa nan ma wasu suka dage cewa um, Muawiya ya samu abinda Umar ibn Abdul Aziz bai same shi ba saboda haka wannan magana ta manzo Allah da yace law anna ahadakum anfaqa mithla jabal jabal uhud kaga yana nuna yawan aikin da zaka yi duk yawan aikin da zaka yi ka dauki dutsen uhudu gaba daya ba za ka kai mudin ɗayansu ba da ɗayan ku zai ɗauki duk abin da ya mallaka ya ce gashi nan fi sabilillahi ya zauna babu komai tare da shi ba zai kama ladan mudu ɗaya da sahabi manzo Allah zai bayar fi sabilillahi me ya jawo wannan tafawut duk da cewa gashi a zahiri kamar wannan ya fi yawa wannan kaɗan ne ikhlasin da yake cikin zuciya shi yasa Allah ce lan yanala Allah lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum saboda ba yawan yankan bane ladan a gurin Allah yawan ikhlasin da yake zuciya da wanda zai zo laye yanka shanu ɗari da wanda zai yanka tashi kafi ya naci irin irin kafi zurudin nan ya yanka shi dan abin da ubangiji ya hore masa kenan kuma da ikhlasi wancan kuma ya yanka raƙuma da shanu a yi ta rabarwa dan a ce wani kaga da abin da ya layya bana kaga wancan mai kafi zurudin ya fi mai wannan raƙuman da shanan amma a zahiri sai ka ga wancan ya fi yin aikin da yawa shi yasa Allah ce ba yawan jinin da aka zubar ake dubawa ba ba naman da aka raba ake dubawa ba a'a takawar da take cikin zuciya wannan takawa din ita ce ubangiji yake dubawa to ashe idan annabi sallallahu alaihi wa ya faɗi abubuwa cewa innal ya faɗi abubuwa cewa alhasanatu yuzhibna sayyi'at kamar da Allah ya faɗa ayyuka na kwarai suna kawar da munana wani sallar ta ce za ta taimake shi wani azumin sa ne wani hajjin sa ne wani azumin ashura ne zai taimaka masa wani na arafa ne zai taimaka masa ashe kowanne zai iya maka amfani domin ba lalle ne a cikin ayyuka duka ikhlasin kai ya zama guda ɗaya ba wani aikin zai zama ya gaza ma yadda ake bukata sai wani aikin ya tashe shi shi kuma saboda haka kaga ashe ba za ka ce tunda ina sallah ba sauran ma ai me to za su yi min a'a dan baka san wanne ne zai zama karbabban a gurin Allah ba inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqina naga lokaci yayi sai mu tsaya a nan a sababi na uku tuba istighfari al a'malus salihah za mu tashi a sababi na hudu insha Allah a sati mai zuwa وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم da farko ina ƙara kwadaitar da 'yan uwa a halarci laccar da aka sanar domin shi wanda zai laccar kamar yadda kuka ji na san da yawa daga cikin ku sun san shi kuma suna halarta wasu sa amma dangane da matashi yadda zai lacca din yana daga cikin waɗanda suka santa suka san zurfinta suka san makamata sosai abinda ya rubuta a cikin wasu littafai da ya yi ya nuna haka sauraka na san za a samu fa'ida mai yawa a cikin wannan lacca da za a saurara daga wajensa kuma na san abinda za a ji bayan an falar da ku da zai yi waɗanda za ku halarci wurin, zai amfanar da dama daga cikin waɗanda za su samu wannan kaset da haka yana da kyau bayan an yi ɗin ma a yada wannan kaset musamman mutane su san cewa wannan wannan akida mummunar akida wacce take kokarin ko ma take rushe addini gaba daya don ba ma akidar da gaba daya an gina ta ne akan rushe addini in ba an rushe musulunci ba za ta kafu ba ba wata akida ce wacce za ta iya jingina a jikin musulunci yana tsaye tana tsaye a'a ita gaba ɗaya sai an yi wa musuluncin katafila gaba ɗaya an ruguje shi sannan a dasa ta domin duk akida za ta rushe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da bata komai ba ta rushe alqur'ani ta rushe sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam saboda gaba ɗaya addinin musulunci din sai an rushe shi sannan akidar shi za ta samu gindin zama haka tana da hadari kwarai da gaske kuma yaki da ita wani abu ne wanda yake wajibi wajibi akan kowane musulmi musamman irin yadda muke ganin ana yaudarar mutane a ƙasan nan ƙauyawa waɗanda ba su yi ilimi ba suna shiga ƙauye-ƙauye saboda shi limamin wannan tafiya ya gaya musu cewa su daina damuwa da birane saboda birane ana karatuttuka ana ilimi su shiga ƙauye can ne ba ilimi don haka can za su fi samun karbuwa to samun irin waɗannan laccoci da za a riƙa yi na wayar da kai da ilmantarwa a same su a yada su a garuruwa musamman cikin ƙauyuka yana daga abubuwan da za mu iya sannafa cikin jihadi fi sabilillah wannan yake cewa dangane da wannan ayar wala qadra ahu zilatan ukhra shin mala'ika jibrilu ne ya gani ko kuwa haka ne mala'ika jibrilu ne ya gani haka ya tabbata a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama da dama in kana son ka samu cikakken bayani faffada ka nemi tafsirin da nayi na suratul najmi inda ayar take mun tsaya mun yi dogon sharhi akan wannan sannan wannan yake dan Allah ina son in san sau nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin hajji manzon Allah yayi aikin hajji ne sau ɗaya tak kuma menene ingancin hadisi mai cewa ku yi aikin hajji kafin a hana ku ba hadisi bane haka bai inganta ba wannan kuma yace dan Allah da gaske ne wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Khadija tana da shekara arba'in shi kuma yana da shekara ashirin da biyar kuma tana da ‘ya'ya biyu wannan ita ce ruwaya maganar ba maganar ‘ya'ya biyu ba maganar ta aure shi yana da tana da shekara arba'in yana da ashirin da biyar ita ce ruwaya da tafi shahara ita aka fi karantarwa ita aka fi sani tare da cewa ba ita ce ingantacciyar ba ruwaya ingantacciya ita ce ruwayar da ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri khadija tana shekara 25 yana 25 ma'ana suna kan wato suna sa'annin juna ba ta girme shi da shekara 15 ba wannan ba gaskiya bane ruwayar farko ruwayar wani mutum ne da ake kira Muhammad ibn Umar al-Waqidi al-Waqidi wani malami ne mutumin Madina da aka yi ajin ya rasu hijirar manzo Allah tana 240 ne alwaqidi ya shahara wajen ruwayoyin abin da ya shafi sira da magazi to amma malamai da dama sun soki lamirinsa malamai da dama sun tuhume shi wasa ma sun karyata shi sun ce makaryaci ne don haka bai samu karbuwa ba a gurin malaman hadisi an tuhume shi da karerai daban-daban ruwayar da ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana shekara ashirin da biyar ruwayar Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Muttalibi al-Madani sahibu sira wanda ya girma wannan Muhammad ibn Umar shi Muhammad ibn Ishaq sa'an su Malik ne ya rasu hijirar manzo Allah tana 150 mutumin Madina ne shi ma kuma ya shahara ta fuskar sira har ma ta kai Imam Zuhri kun san Imam Zuhri kowane ne shi Muhammad ibn Shihab az-Zuhri daya daga cikin manyan malaman Maliku yana cewa duk mai so ya karanci sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya bi wancan saurayin bakuraishan yana nufin Muhammad ibn Ishaq ya samu wannan shaida shi yasa malamai kakaf sun yadda cewa a fagen sira hujja ne gangaren ne sun yadda cewa a fagen sira shakundum ne littafin sa al-magazi wanda daga baya ake wanda ake cewa sirat ibn ishaq wanda daga baya ibn hisham ya rere shi ake kiran sirat ibn hisham littafi ne shahararre to shi ya ruwaito maganar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Khadija tana shekara 25 ruwayar makarici din sai ta fi yaduwa aka fi sanin ta sama da ruwayar mai gaskiya shine Muhammad ibn Ishaq al-Mattalibi ruwayar tana na cikin Mustadrak na Hakim Mustadrak na Hakim sauraka wannan shine gaskiya kuma idan ka dubi ƴaƴan da ta haifa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa gaba ɗaya duk ƴaƴanta ne in banda Ibrahim wanda shine dan Mariyatul Qibtiyya duk sauran ƴaƴansa manya-manya waɗanda ma ya aurar duk ƴaƴan Khadija ne a bisa ga al'ada da wuya mace tana da shekara 40 a aure ta kuma ta haifi wannan ƴaƴan masu yawa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a cikin shekara goma sha uku a cikin shekara goma sha uku ta haifi ƴaƴa wato har guda bakwai tana da wannan shekarun bisa ga al'ada haka ba ta cika faruwa ba amma wancan shekaru da aka faɗa wanda Muhammad ibn Ishaq ya faɗa kuma ya girmi wancan amma shekaru ya fi shi daɗewa domin shi Muhammad ibn Ishaq sa'an maliku ne to amma shi duk da haka ga abin da ya faɗa kuma wannan shi ya fi dacewa da a bayani yawanci za ga hatta mata da tijai in suna so su aure saurayi sai su kama masa hujja da wannan amma cewa tana da 'ya'ya biyu ya aure ta ban san wannan ba wannan ya ce na kasance wani ya yarda da ni ya bani shago ya sa ni ciki amma sakamakon rashin kyakkyawan tsari mai kyau da ni da shi na ha'ince shi kuma na hada wannan ha'inci da abin da na samu na halak yanzu har na yi aure na yi gida kuma ina da tawa sana'ar ta daban sakamakon wannan halin yasa na nemi mu rabu kuma mun rabu to tambaya wani malami wace yace yau yace to na tambayi wani malami yace mini duk ibadar da nake yi ba ni da ita shin malam menene matsayin aure na da kuma sauran ibadun da na yi kuma menene mafita mafita ka je ka neme shi shi wannan mutum kai da shi ka same shi ka ce to gaskiya zamana da kai nayi maka kaza nayi maka kaza ya kwatanta iya abin da zaka iya kwatantawa warware tsakaninka da shi wannan wajibi ne hakkin sani ka san shi yana nan da ransa in ma baka san shi ba in ma baya nan da ransa ka san zuriyarsa ka san ƴaƴansa dole ne ka nemi wannan warwarewar tsakaninka da shi kafin ranar gobe kiyama sa ba zai salwanta ba dan ka tuba tsakaninka da Allah zai iya yafe maka amma kuma wannan haƙƙin na wancan mutum yana nan a wuyanka shi yasa a cikin sharuɗan tuba muka faɗi cewa idan akwai wani abu tsakaninka da wani bawan Allah to ka je ku warware tsakaninka da Allah waɗancan sharuɗa uku zai sa ku warware ubangiji ya karɓi tubanka amma ba zai yafe maka kuma haƙƙin wani ba don haƙƙin wani na wani ne sai idan shi ya ga dama ya ce ya yafe to shikenan to kaga wannan kuma ba irli bane ba wai ka ci mutuncinsa bane a bayan idan sa bare ka ce kana jin tsoro kada ka je ka faɗa masa kuma abubuwa a wannan in ma ta kama zai daure ka akan dukiyarsa to ka yadda da daurin duniya ya fi sauki akan ka je a yi maka na lahira Mutun ibadar ka ibadar ka tana nan ba alaka tsakanin ibadar ka da kuma abin da auren ka ma yana nan ba alaka tsakanin auren ka da abin da ka samu ko da ko da shi ka biya sadaki auren yana nan ibadar kuma da kake yi tana nan ibadar ka gwargwadon yadda kai ikhlasi a cikin ta kai ta daidai da sunna gwargwadon yadda za ta samu karɓuwa gurin Allah amma kuma haƙƙin wancan shi ma kuma yana nan ba zai tare ba wannan shine abin da ya kamata ka sani kuma shi ce mafita din da kake tambaya Allah madaukakin sarki ya mu dacewa waɗanda suke zakar addu'a ko dan jarabawa ko dan wani abu da suka sa a gaba na alkhairi ko kuma wani abu na damuwa da suke ciki Allah madaukakin sarki ya biya wa kowa bukatar sa alkhairi Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana barna barna ce ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in